قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين قال sai wato nuhu yace ya kawai ya ku mutane na kun ga wato mai wa'azi bai bai bai hushi ya ku mutane na laysa bi dalalatun banda ko bata guda ba bace bace ba da kun kace banda ko guda wato lalatun wahida ko guda ba ne da wahiya ammu min ad-dalal domin dalal ɓace-ɓace suna da yawa ko guda ba ne da fa ha ablagu min nafihi domin in yace ban da bace bace yana yi yana da guda ko yana da biyu amma da yace ko guda ba ne da ya nuna kenan bai da kowace iri wato akan hanya yake walakin ni rasulun min rabbil alamin amma ni man wani manzo ne daga ubangijin kai ya aiko ni don in gaya muku abin da za ku kadaita shi da shi za ku bauta masa da shi to ci gaba uballighukum risalati rabbi wa anfa'u lakum wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun to risalati rabbi ina isuwa muku wato manzancin ubangiji na wato abubuwan manzancin ubangiji na wanda ya aiko da zuwa gare ku wa sahu lakum sannan kuma ina faɗa muku alheri uridu alkhaira lakum ina nuhin alheri wato nasiha ne kai muku nasiha ka ka faɗa mu mutum alheri don yabi wa alam min allahi ma la ta'lamun kuma na san abin da ba ku sani ba daga Allah Allah ya gaya min wani abu da wahayi da gare shi wanda yake ku ba ku sani ba min al-umuri al-atiyati na al-umura waɗanda an tafi in ba ku imani ba to ci gaba أَوَعَجِبْتُمُ an جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون to sun yi wata magana wadda yake ba mu ji ta ba amma maganar da yayi ta nuna yana raddi gare su ne wato sun ce ah ba mutum ne dan uwan mu ba ina abin yaya za a aiko shi gare mu sai ya ce a wa'ajibtu an ja kun zikirin min rabbikum shin kun yi mamaki ne don wani wa'azi ya zo muku daga ubangijin ku min ala rajulin minkum bisa ga harshen wani mutum daga gare ku kun ga wannan ya nuna kenan tun ce ba mu yarda da kai ba kai ba dan uwan bane mutum ne kaman mu yaya za Allah zai aiko ka Ke wannan abin mamaki ne gare ku liyun zirafin kuma don shi muku gargadi na cewa wata tsoratar da ku azaba ubangiji in ba ku imani ba wali tattakulla kuma don ku tsare ku kare kanku daga azaba ubangiji wala allakum rahamuna biha kuma tsammanin ko wata kila za a yi muku rahama da abin da ya zo muku da shi wannan abin mamaki ne to ashe ba abin mamaki ba ne. فكذبوا فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأورقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين to ba su samu hujjar mayarwa ba dai fa kaza sun kare ta shi ba mu so dai ke su ke ba musu mm, mm, ba mu yarda ba wa an na Allah ya ce sai mun ka mun da shi na ma'hu da wannan sun kai imani da shi daga nutsarwa fil fulki cikin abin nan mun ka tsar da su cikin jirgi wato wa garak allazi na kadzabu bi ayatina wadan sun ka ƙaryata shi game da ayoyin mu mun ka nutsar da su da ruwan tufa innahum kanu qauman amini su wadanda an ka nutsar sun zan mutane batattu wato makafin zuciya anil wato matattun makafin zuciya na haƙi daga barin gaskiya jam'u amin yuqalu amin idza kana amal basira a ama mai wanda bai gani ga ido ami wato makafin zuciya kun gane ko to gaira arifin wanda yake bai san abin nan gaira arifin bi umuri wanda bai san yadda al'amuran suke ba shi yake ce ma ami wa a'ama fil basri fil basri in an ce a'ama ne wato makaho kenan na gani wal fitratu idza da la la tufakkir wato dabi'an mutum in ta ɓaci to ba ta tunani wala ta tadabbar ba ta kula walam yu'minu bir rasul ba su yi imani da manzon da an ka aika musu ba amma ibnu ko waqa alaihim aqibatu adami al istima'i Ilal al inzar saboda haka rashin saurare ga gargadi sakamakon ya faɗa musu aka tsar da su shi kuma ka tsar da shi cikin jirgi to ci gaba wa ila adina hahum huda ana ya ba mi ubudu allah ma lahum min ilahin ghayru afala tattaqun to ga kissa ta biyu wa ila adin akham hudan kuma mun aika zuwa ga adawa na farko mun aika dan uwan su hud bi nafsi risalati kamar yadda an ka aiki nuhu dai na cewa a kirai mutane zuwa ga Allah kawai allati arsalna biha nuhan ila qaumihi abinda mun ka aiki nuhu da shi zuwa ga mutanen sa shine mun ka aiki hud uh, da shi zuwa ga dan uwansu zuwa ga dan uwansa wato adawa qala hud sai hud yace ya kawam ya ku mutane na ibudullah ku bauta mu ubangiji shi kadai wata ku ta shi malakum min gairu ba ku da wani abin bautawa wanda ba shi ba afala tattaqun shin ba ku tsoron shi ba ku abin nan kare kan ku fatu tuminu ku imani to ci gaba alal mala'u alladhina kafaru min qaumihi إنا لنريك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين to kullum dai shugabannin mutane sarakunan su ne ke faɗa da wa'azi domin su ne ke cin gajiyar al'ada mun gane kun kalal mala'u sai shugabannin mutane alladhina kafaru min qaumi wadanda sun ka kafirta daga cikin mutane domin ko ina ko cikin manya kuma za a samu na kwarai banda waɗanda ba su kafirta ba waɗanda sun ka kafirta daga cikin mutanensa suka ce inna lana raka fi safahatin mu muna ganin ka lalle muna ganin ka cikin bata wato maganan nan da kake yi jahilci ce wa inna lana dhunnuka min al-kadhibin mu muna zaton ka kana cikin masu ƙarya fi da awar da kai da awar waya abin nan kai annabi ne muna zaton ƙarya kake yi kun fahimta ko ci gaba hada ya qaumi laysa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin qala sai ya qaumi ya ku mutane na laysa bi safahatun babu wauta gare ni walakinni rasulun min rabbil alamin amma ni wani manzo ne daga ubangijin talikai ya aiko ni don in shiryar da ku ci gaba uballighukum risalati risalati rabbi ina isuwa muku abu hukunce hukunce na manzancin ubangiji na wanda ya aiko na zuwa gare ku wa ana lakum nasun amin kuma ni gare ku mai nasiha ne wato ina son ku da alkhairi kuma amintacce ne ban zo muku da abin da zai cuce ku to ci gaba awa ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم tuflihun to wannan magana ta shi ita kuma ta nuna shi ma an ce don abin nan an yi mai musu don yana mutum don uwansu Eh, daga magana shi za mu gane a wa'ajibtun kun yi mamaki shin kun karyata don kun yi mamaki min ajali an ja kun zikirin don wahayi ya zo muku wato hukunci ya zo muku min rabikun daga ubangijin ku ala rajulin minkum bisa ga harshen wani mutum daga cikin ku wannan shi abin mamaki don haka kun ka kiyarda li yanzirakum ya taho muku don shi muku gargadi kawai wadhkuru ja'alakum khulafa min ba'di qaumin ku tuna fa lokacin da Allah ya sanya ku masu mayewa cikin ƙasa min ba da kawai nuhin bayan mutanen nuhu an halaka su saboda sun abin abinda Allah ya ce musu eh, aka halaka su aka mayar da ku kuka gaji ƙasa wa za da kun fil su da bayan haka nan ya ƙara ku akan ya ƙara muku ni'ima akan ta mutanen nuhu domin ya ba ku ɗin eh, abin nan halitta mai kyawu mai ƙarfi domin sun zan suna da ƙarfi dogayen mutane ne ya ba ku abin nan kyawun gani fadkuru ala Allah ku tuna ni'imomin ubangiji da ya yi muku wato ni'imar shi na cewa ya ba ku ƙasa ya ba ku halitta mai kyawu yaya za ku gode masa bil imani bi ma ursila bi ilaikum shine kun imani da abinda an ka aiko zuwa gare ku shine kun gode masa la'allakum tuflihun don kila za ku samu ban rabo in kun yi imani wa kana fitratu misli fitrati man qablahum al'ada su kama al'ada waɗanda an gabanin su mun jamida an tawakkul ba su tunani wata tadabbur ba su kula don in dabi'a ta baci kyawun jiki ba shine alheri ba kyawun karhin jiki ba shine alheri ba hankali me yasa kai tunani to in hankali ya baci shikenan ba ba amfani to ci gaba qalu qalu ajitana lina'budu allaha wahdahu wa nazara ma kana ya'budu aba'una fatina mata iduna in kunta mina as to ku jawabin sun kai masa ƙalu sai suka ce wato da izgili Abu da Allah wa ka zo wai don mu bauta mu Allah shi kadai wa nazara ma kana aba una mu bar abinda ubannin mu ke bautawa eh? wa annahum istaqallu al muhawarata ma'hud kamar suna ganin abin kunya ne ma su tsaya suna bangannu da shi wastajalu azaba bayan haka nan sun ce to in abin da kake faɗa gaskiya ne kawo muna azaba yunzirhum bihi wato abin nan azabo da kake mu na gargadi son dai kake mu bauta mu Allah shi kadai mu bar duk abin da ubannin mu ke yi to fatina bi mata iduna zo muna da abin da kake na azaba da kake cewa za ta same mu in ba mu yi ba ta zo ce ta zo in kunta mina sadiqin in ka dan cikin masu gaskiya fi kawai ga magana ka ce azaba ta zo yanzu to wa min sama ajabukum bil amri al hasib to ga abin da yace muku قال قد وقع عليكم من ربكم رجز وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من الشيطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين to da sun ka gaya masa haka sai ya ce musu ƙala sai ya ce ƙarwaƙa alaikum min rabbikum rijsun azaba ta auku gare ku daga wajen ubangijinku wa ga da hushi daga wajen ubangijinku ubangijinku ya yi muku shi kuma ya yi shirin azaba za ta zo muku wato sun bada ba da zalika yudkhilu al-batil alladhi atharu bayan haka nan ya shiga hujjojin da suka kawo yana bata su domin kada su shiga cikin eh, tunanin mutane su yi tsammanin gaskiya ne domin kullum makiya addini kokarin suke yi su karkatar da magana atujadiluna ni fi asma'i samaitu wa kuna jayayya da ni ga sunaye waɗanda yake ko kun ka kaka su kun ka sa wata ko kun kai gumaka kun kai musu suna da kanku ba da wani hujja ba da su kuke min hujja ma anzalal antum wa abakum da ku da ubannin ku kun kai su ma anzalla bi min sultana Allah bai saukar da wata hujja na abota musu ba ma ma nazzala Allah bi min sultana ko ma nazzala Allah bi min sultana Allah bai saukar da wata hujja ba ga bauta musu ko kuma ga yin sunayen fantaziru azaba ku yi jiran azaba inni ma'akum min al-muntazirin ni tare da ku ina cikin masu jira in gani wato abin da zai aku bare ku bi takadhibukum iya qaryatawa da kuka yi min ina jiran abin da zai same ku fa ursilat alaihim ar-rihul aqim sai aka aiko musu iska wanda yake mai tsananin sanyi asalin aqim wanda bai haihuwa iska wanda yake in ta biyo babu ruwa ciki sai sai sanyi kawai kawai ko ko zafi kawai eh, kamar jaura eh an gyara ci gaba فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا to za ka aiko musu iska wanda ya halaka su fanje na shi hudu Allah ya ce ka tsar da shi wallazi na ma'ahu da waɗanda sun kai imani da na muminnai daga cikin su bi rahmatin minna saboda wata rahama ta daga gare ku wa qata'ana Ladina alladhina kazzabu bayan kana mun ka tumbuke waɗanda sun ka ƙaryata an ce kada kada dabiru kenan an halaka shi babar kowa ba waɗanda sun ƙaryata bi ayatina ga ayoyinmu ai ista eh, asalna mun ka tumbuke su duk ban ba kowa ba wa ma kanu mu'minin ba zan masu imani ba fi musu ƙabalihin fi ilmi Allah Allah ya san ba za su imani ba don haka ya halaka su gaba dai saboda haka mutanen Hud duk sun halaka Allah tsare mu وإلى ثمود أخاهم الله ما لهم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه نعمة الله لكم آية فذروها تاكل في أرض الله الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب نديم توقع قصة أخرى وعلى نمت من تقدم ذكرهم bisa ga tsarin waɗanda yake su ya gabata wato abin da mutanen Nuhu da mutanen Hud bisa ga tsarin nan arsalna ila samuda mun ka aika zuwa ga samudawa wato bi tarki eh, sarfi muradan bihi al qabila wato su samudawa min al arab larabawa ne sumu bismi abihim al akbar ay musu suna da sunan su wanda eh, wato suna ne samud ibn gabir ibn nu wato abin nan wato sunan abin nan daga cikin su ne larabawa suka abin nan eh, suka fita akhakum salih mun ka aika dan uwansu salih kun ga sunan shi ba balarabe ne kala ya qaumi budullah sai ya ce ya ku mutane na ku bauta ma Allah ma lakum min ilahin gairu ba ku da wani abin bautawa wanda ba shi ba to in haka ne suka ce in ba mu da wani abin bautawa sai shi sai ka kawo muna wata aya wace aya kuke so in kawo muku ka hiddara kuma daga dutse musan Allah wanda kake cewa bauta ma gaskiya ne wasa'aluhu an ayatun sun ka tambayi aya Na wato kuma ta kharju min jabalin wanda yake za ta yadda daga dutse takunu ayatan ala risalati in ba ka hidda wata raƙuma daga dutse ba wanda ke zama alamar cewa kai Allah ya aiko ka ba za mu karba ba sai Allah ya karba fa qala sai yace qad ja'arkum bayyinatun to hujja ta zo muku ina rabe ku daga Ubangiji. ku hadi na mutullahi wannan raƙuma Allah ce lakum ayatan wato ta zan aya gare ku kun gani kenan Allah ya halitta raƙuma ba da raƙumi da raƙuma ba kamar yadda an ka halitta nuhu kun gane ku ah, wa kanu sa'aluhu an yukhrijaha sun roke shi ya fidda ita lahum gare su min sakaratin ayyan wa ga dutsi da ce daga wannan dutsi muke son ka yadda raƙuma yayi addu'a sai Allah ya fitar kamar yadda aka halatta ko Adam ah, Adam kamar yadda an halatta Adam har ya yi tsanani ma eh, dan shi an an an aje har shedan na bibawa yana gani yana abin da mulmulalle tun ba sa rai ba amma ita haka an kafin da ita daga dutse kawai ruha ta kullu fi ardillahi sannan wanda ya nemi aya kullun sai ita a sababin wato sai aka ce sai ya ce musu ku bar wannan raƙuma ta kun fi Allah ta cikin ƙasa Allah gonan kowa ta shiga kada ya taba ta ta ci abin da ta ga dama wala ta masuha bisu in kada ku shafe ta da wata tuta kada ku kashe ta ko kai mata wani abu wa ya kuza kuma azabun alim in ko kun taɓa ta da wata cuta to azaba mai tsanani za ta kama to ci gaba واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين to shi ma ya musu gargadi kamar yadda hudu ya yi gargadi ya ce warkuru iza alkun tuna lokacin da Allah ya sanya ku masu mayewa cikin ƙasa min ba da adin bayan ya halaka adawa kun san kuma lahin da adawa suka yi sun kibin abin da an ka umarce su da shi wa bawwa kun fil kuma ku tuna ubangiji ya zaunar da ku cikin ƙasa tattakhiduna min su haqq haƙa kuna eh, kuna ginawar abin nan benaye cikin abin nan filayenta asalin halifi ne abin nan wadda babu dinki ai taskununa kuna zaman take sai lokacin bazara wa tunan jibala buyutan kuna gina wa benaye ga filaye don ku zauna kuna samun iska mai kyawu sannan kuma ku sassaka duwatsu buyutan abin nan ku komo gidaje gare ku taskununa ku dora zaman fi shi ta lokacin tsari ku shiga cikin kogunan da kun ka sassaka wa nasbu al hal shi na yi wa duwatsu sun ka sassaka ko kuma sun ka yi kamar yadda ake gini yanzu kun ga duniya rai sama take tana yi kasa wazkuru ala allahi ku tuna ni'imomin Allah da ya muku wala ta'tharu fil ardi kada ku yi banna cikin kasa musidina kuna masu tabbatar da bannan nan kada ku yi banna da niyyar tabbatar da ita fa innahum utu minan ni'am su an ba su ni'imomi ma utiya min qablahum abinda an ka ba an ka ba waɗanda an gabanin su min adin wa ziyadati ayatin naqa da ƙarin wato abin nan aya raquma allati sa'aluha wa sun ka roƙa wa yabdu anna du'afa min qaumihi alladhina la tarbatuhum awamil maslahiyya amanu bi kuma za a fahimta daga maganar da attafe cewa masu rauni talakawa waɗanda yake babu wata maslaha da ta shafe su wajen barin al'ada Eh, abin nan sun yi imani domin duk wanda ke samun wata gajiya al'ada shine mai wuyar imani kun fahimta ko to fasaka balahum sahu saboda haka sai shugabanni ka fuskance su su waɗancan da mun yi imani alladhina yastagilluna alqawanin almawjuda waɗanda yake suna cin fa'idar dokokin al'ada waɗanda ake bi inda kun gurin su duka da saddihim an ittiba'i qawanin jarida suna kokarin su hana su gabin wai ga wani ya taho da wasu dokoki sababbi kar ku bi shi mu tsaya ga dokokin na na gargajiya kun fahimta ko to ga shi yace qala al malaw alladhina takabaru sai uh, waɗanda a shugabanni waɗanda sun kai girman kai min kawai daga mutanensa kun ga su ne ba eh, ci gaba قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به to wata wannan ya nuna kenan shugabanni sun bi suna yawo suna gargadi kar a bi shi <laughs> ga abin da sun kace qala al mala'u sai wadanda a shugabanni alladhina takabbaru wa sun kai girman kai min daga mutanen su ta basu imani ba takabaru anil iman sun girman kai daga bari imani da shi lilladhina tulibu suna ce ma mabiya wata masu rauni liman amana waɗanda wadanda nayi imani daga cikin su min qaumihi daga cikin mutanen mutanen salih wannan badalin min kamin man qabl bi adati al-jari wato suna ce masu rauni waɗanda na yi imani domin wanda bai imani ba ba a yi wani gargadi sai dai a yi kokari an kara bilmu yadda shi yace a ta'lamuna anna salihu musallu min rabbi ku kuna kun san cewa wato salihu manzo ne daga ubangijinsa ku kun yarda da wannan magana qalu na'am eh mun yarda alai na ma wasaltuna wasu bi mu kan ba mu yarda da abin da an ka aiko shi ba in ku kun yarda wawaye kuke mu ba mu yarda da abin da an ka aiko shi da shi ba to qala alladhina istakbaru qala alladhina istakbaru inna billazi amantum bi kafirun to wancan na farko qalu na'am inna bima ursila bihi mu'min mu masu imani ne da abin da an ka aiko shi da shi wato mun yarda wato haka nan waɗannan masu rauni sun kace qala alladhina takabbaru sai masu girman kan din sai su ce inna billazi amantum bi kafirun mu masu kafirci ne da abin da kun ka imani shir da imanin ku mu ba mu yarda ba ba mu yarda da imanin ku balle mu yarda da abin da kun ka yarda da shi walam yaqulu inna bima banuni bani alim. walam yaqulu inna bima ursila bi ba basu ce mu mun abin da abinda an ka aiko shi ba izharan li mukhalafatihim iyyahu domin su nuna kenan mun saba muku wa li maqalatin kuma don su ce mu mun yi imani wato kenan ba aiko shi da komai ba summa amadu ila na sannan bayan kana sun kai tasan marakuma can wa kana laha yawmun fil ma'i sun kai sun iska rakuma ita da kuma nan ba an ce su bar ta su taba ta ta sha ruwa yau gobe su sha kuma ta shiga gonan kowa walahum yawmun fa eh, amaluko fa mallu zalika sai suka kosa da yin haka na su ita ɗaya ke shan ruwa ɗaya rana kuma ta shiga gonakin su wa in kanu yajiduna min halabanan badal ma ko da yake wato tana ba su nono nonon ta ishe su sha su duka wato maimakon ruwa amma duk da haka ba aqarun naqata to نار عقد وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين أكرمك الله irin wannan magana da wayannan shugabanni suke fada a wancan lokaci mu ma kan muna gamuwa da irin wayannan an karanta Allah maganganu a halin yanzu to don haka kar su dame ku a'a kai ta kokarin shiryar da mutane dai wanda ya gane cikin su ya bi sai ya ci gaba da girma wani abin da zamu mai dama wannan mutane a'a kai ta mamsa wanda ya bi sai a tattake shi wanda ya ba wa zagi mai zagi shi ma mahaukaci ne dan uwan kai ta na kasa sai sun ka huje cikin raƙumar ai a ƙarha da suna wani ɗaya da an kasa sai sun ka huje cikin raƙumar bi amrihin amma da umarninsu bi an la ya kashe ta bi sai da takobi wa atau an amra bi sun ka tsaurin kai daga umarnin ubangijin sun ka gibi wa huwa ma ballagahum rasulun shine abinda manzon su ya isuwa musu manzon su ya ce misali min al-amri wan nahyi na umarnin Allah da hanin Allah sun masu ubi sannan sun kai gaugawa da shi wasu ta'ajalul azaba sun ka ce kawo muna azaba ta'ajizan lahu don su nuna kenan bai iya yin komi ah, wa kalu suka ce ya salihu ya kai sale eh nabi mata ibna ka zo muna da abin da kake kyace mu da shi min al'azabi na azaba ala qatl had ka ka ce in mun kashe ta azaba za ta same mu wa mukhalafatin al amr kuma in mun saba mu al'amarin ka wata azaba za ta zo mun to zo muna da shi in kunta min al mursalin in ka zan cikin waɗanda an ka aiko ka kawo muna wato kenan ba su yarda an aiko shi ba kenan ci gaba فأخذت موسى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فأخذتهم الرجفة سيد آوى تكاما zalzalatun shadida girgizar ƙasa mai tsanani ta kama su sai ya da tsawa kuma daga sama wa azbahu fi darihim jasim sun ka waye gari suna gungurhwane cikin gidajensu waqi'ina ala sudurin sun hada kan kirjinsu mayyitina matattu matattu farrajfatu tusahibu wa wannan tsawa tana tare da tsoro adatan gal'ada wal jusum sannan gurfanin da sun kai dilalatul sun kasa kenan jikiyarsu ya kasa daukar su sun fadi an alharkatu ga motsi jaza'an wifaqan fil masir wato sakamako wanda ya daidai ga makomarsu domin sun duna su karfi gare su an kai musu tsawa wadda yake har sun kasa ɗaukar jikinsu sannan bayan haka nan kuma firgita ta same su ya zan sun ka abin nan eh, sun ka rikice wa tawalla anhu فتولي عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم da ربي ونفحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين to kun ga wannan musiba da ta same su sali bai ji dadi ba bakin ciki ɗaya tai a don ku ji abin da ya ce wata walla an sai ya kau da kai daga abin nan daga daga barin su wato ya ga sun halaka wato ya kau da kai yana magana ta bakin ciki wa ya ce ya kawam ya ku mutane na kun ga wata magana ɗaya ce ki kamar yana magana da su alhali sun halaka don bakin ciki Ya ce yace laqad tukun risalati rabbi lalle na isuwa muku manzancin manzo an ubangiji na tun wannan abu bai same ku ba wannan nasahatu lakum kuma yi muku gargadi na faɗa mu yi muku nasiha na faɗa muku alheri wanda za ku bi walakin la tuhibuna amma ba ku san masu nasiha wa hadha huwa jazaa'u takabburku wannan shine sakamakon girman kan da kun kai an zara kuka ki karfin gargadi aqabakum halaka ya kawo muku halaka wa su almasir da mun ya makoma ya mutane na kun ga yaro na nuna bakin ciki eh jin abin nan wanda duk baka bai gane ba yana abin nan maimakon ka zage shi ka ji tausayin shi eh kai masa addu'a Allah shirye da shi Eh, in ko ya riga ya mutu shikenan sai ka ce la'anatullahi alaihi Allah ya kare to ci gaba wa qanil qala liqaumi atatuna fahija ma sabaqakum biha min hadin min alamin to ga kissa ta ta hudu Ah, wa nuhan ko wa sannan kuma mun aiki lutu shi kuma ah, wa lutan wa kama ta kaddama kamar yadda ya gabata fi qaumi nuhin ga mutanen nuhu man zikira ba da wanda anka ambata bayan su haka nan kuma arsalna lutan mun ka aiko lut sunan lut sunan shi kenan wa huwa ibnu haran sunan babansa haran shi kuma dan tarih dan azar azar wato shine uban Ibrahim alaihi salam kun ga wato dan ammin wato Ibrahim ammin sa ne dan ammin Ibrahim ne da shi da Ibrahim hakan su guda an tarikh shine dan dan dan Azar can wani wuri Azar shi ma sunan shi tarikh wa Falut ibn akhi Ibrahim wato Lut dan dan uwan Ibrahim ne saboda haka wato Haran ibn tarikh azar wato dan dan uwan ibrahimu ne wato abin hajar ma ibrahimu ya yi hijira tare da ibrahimu lokacin da ibrahimu ya yi hijira daga iraq zuwa abin nan falastin fa nazala Ibrahimu falastin Ibrahimu ya sauka falastin wa nazala huwa bil urdun shi ko ya sauka jordan fa arsalahu allah ila ahli sadum allah ya aike shi zuwa ga wasu mutane mutanen garin da ake ce masa sadum bizzalil mujama sazum ko sadum id qala liqaumi to shi lutu lokacin da yace mu mutanen sa atatuna alfahishata za ku zo ma alfasha wato kuna bin maza wato abin nan maza kuke bi ma sabaqakum bi amin ahad min alalamin babu wani da cikin babu wani daga cikin abin nan talikai mutum ko aljani wanda ya rige ku ga irin wannan wannan alfasha bin maza namiji bi namiji ku dai kun ka fara shi Allah ya tsare mu to a innakum innakum la tatuna rija da shahwatan min dunin nisa bal antum musrifun a innakum la tatuna rijala shin ku kuna zo ma maza shawatan da shawa ne amfanin wannan ai la ajalihi saboda shawa la hamila lakum alaihi ba wa abinda zai dauke ka kai shawar namiji haka bude al'aura ka gare shi illa mujarrad shukum eh, illa mujarrad shahawati ba shuhudi ba sai shawa kawai babu wani abu sai shawa kawai min dunin nisa kun ka bar mata muta jawuzi nan nisa kuna masu ketare mata bala antum qaumun muslimun a a kun zai da mutane masu banna masu ketarewa halal zuwa ga haram bala antum mutajawizuna dabi'a kun ketare ma abin da dabi'a ila ma la ha ga abin da bai dace da dabi'a ba inna qauma lutin kanu ahla tarfin su mutanen lutu mutane ne masu ni'ima cikin ni'ima domin irin wannan al'ada kullum masu ni'ima ake sa ma ita Allah tsare mu wada aratin da alfasha wato fahisha da ara fahisha alfasha mai tsanani hatta lam yakunu yatafakkaruna fi shay'in habasu zan suna tunani ga komi ba wa himamuhum fi ittiba'i shahawatihim wato abinda himma su tana ga bin shawara su al-munharifa wadda ta karkace ani dabi'a daga dabi'a wal fitratu salima kuma wadda ta karkace daga tunani wanda an mai kyawu na asali wa nazalat bi zalika uqulum saboda ka kullan su sun ka sauka an madarikil bahaim har sun ka dabbobi lalacewa domin jaki bai bin jaki namiji sai bi wata jaka mace to ashe kenan jaki a hisu hankali ke da, hankulan sun sauka daga abin nan fa arada lutu alaihi salamu an yarfa mustawa ukulin don haka wato lutu yayi kokarin ya jawo hankalin su ya dauka hankalin su ya karantar da su mimma yadullu ala hada jawabu law ga abinda ke nuna wa na kokarin ya dauka hankalin su jawabin da yayi musu kamar ga yanan ta yi alaihi salam an yarfa a mustawa uqulan wata illa an qalu ahaduhum min qaryatikum ku hidda sun, ku hidda lulu da shi da mutanen su daga garin ku innahum munafiqun tatahar wai mutane ne masu cewa wai sun tsarki gare su ba su son baya ba su son kurin kashi kun ga kenan har alfahari suke yi wata wai mai ta tahiya wurin kashi shi abu babban mutum su wai tsarki gare su tsarki suke so ku hidda su gare da garin kada su bata muku gari eh bayyana Allah An sauƙaƙe eh. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين to an anjaynahu ala mun ka tsar da shi shi lutu da shi da mutanensa illa imratu sai matarsa kudi ba kuma matarsa yana wa mata faɗa a ba su haƙƙin su amma kuma ga matar shi ita kuma ta zan shan ziya don danginta ta hisan wai danginta kun fahimta ko saboda haka ita ta tsaya cikin danginta tana faɗa saboda haka binan ta shiga cikin halakakku kana min al ita matar ta dan cikin waɗannan zauna cikin azaba li'annaha kana minhum fitratan domin gare su wajen ɗabi'ar su ta kamar tasu ne kan haka nan hanyar da suke bi Waƙila gabara guguran idan makasa gabar ya zauna wato kanamin min lagabin ta zama ta lokacin da mutanen lu sun kafi fita ita ta zaman da ce ni ban hita hmm, to ci gaba wa amtarna alaihim maqara فانظر كيف كان عاقبة mujrimin to wa amdarna alaihi madaran mun kai musu ruwa mun kai musu wani irin ruwa na duwatsu na abin na wuta fa karbu. sai duwatsu nan sun halaka su wa hiya wasilatul iqabi fi muqabil zalika danas domin wata azamta suke yi don haka an kai musu ruwan da zai tsarkake su na azaba kun fahimta ko alladhi kanu fi gadi sun nuta cikin kazamta saboda kan kai musu ruwan azaba na wuta wanzur kai wa kana aqibatul mujrimin ka dibi yadda karshen yadda karshen masu laifi yake kasancewa ya kai mai karatu alladhina yukadzibuna rasulan dake karyata manzanni wala tafakkaruna ba su tunani fil inzar bil kadi ka dibi yadda suke zama kun gane ko to don ka kazan cikin su kenan eh eh eh to ci gaba وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الخيل والميزان ولا تبحثوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم to ga faifai na ƙarshe da ke kisoshi mun yi biyar kenan ko ba ta faifai na ƙarshe shidda kenan a biyar na biyar ne ta shidda daban ta kumsa waɗannan duka wasu hifatul akhira wato faifai na ƙarshe min hadan nan na wannan tsari qaliyatu madiyana ma shu'aib mutanen madiyan tare da manzon su shu'aib wa qala allah ta'ala allah yace wa ila madina kham shu'aib kuma mun aika zuwa ga madiyan mun aiki dan su shu'aib shi ma balarabe ne abin nan madiyan kabilatun summu bismi abihim ainihin suna sunan ubansu madiya ibnu ibrahim al-khalil wa shu'aib mika'il wato sunan shi mika'il abin nan wato shu'aib wato ila sunan shi ibnu yashjur ibnu madyan ibnu ibrahim al-khalil fa huwa akuhum fi nasab dan uwansu ne wato cikin su yake wato ga abin da yace kala ya qaumi yace ya ku mutane na ibudullah ku bauta ma Allah wato ku kada tashi shi dai malakum min ilahin gairu ba ku da wani abin bautawa wanda ba shi ba qad bayyana bayyinatun hujja ta zo muku min rabbikum daga ubangijinku ala sirki bisa gaskiya ta walam tubayyin tilkal mu'jiza ba yace hujja ta zo ba menene ba an bace ta cikin qur'ani ba fil qur'ani illa annal inzara ala mu'jizatin sai ma abin nan gargadi shi ma mu'jiza ne kun fahimta ko yana wato illa annal inzar ilmun wato ilmi ne wanda bai tawo da ilmi ya tawo da mu'jiza mu'jizatun ka qauli fa awful kayl wal mizan wannan ya nuna har yan kasuwa ne sun hi sauran ci gaba kenan wato ku cika ma'auni ku cika zakka ga yan za ku sayar da abin abin aunawa wal mizan haka ne yan za ku auna abin auna na mizani na sikeli ku cika ma'auni wala tabkhasun nas ashya'an kada ko rage ma mutane kayayyakin su wajen ciniki saboda ka yan kasuwa ne wala tubsidu fil al kada ko yi cikin kasa bil kufri da kafirci wal ma'asi da sako ba da islamiya bayan gyara ƙasar wato an aiko manzanni sun nuna muku ga yadda ake awo kasuwa zalikumul mazkur wannan abu da an ka ambata muku khairul lakum yafi muku in kuntum mu'minina in kun zan masu imani ay muridil imani kuna son ku yi imani wa badiru ilay ku gaugawa ga imani ku auna kaya kun gani kenan kamar yadda ake horon mutane su yi sallah da kyawu haka ake horon su tsare kasuwa da kyawu duk wanda ka saba Allah zai yi ma azaba to mu ci gaba ولا وتصدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين kuma ga wani laifi da suke yi wanda yana bayyana bayyanawa yace wala ta taqudu dubi kulli siradin, kada ku zauna ga kowane hanya na kuna tsoratar da mutane bi ahli thiyabin da karbewar dukiyoyin su wato tuwafin su awul su koko kuna amsar abin nan custom kanu ta dariqin suna amshe suna eh, abin nan yan fashi ne wa ru'asa'u yadribuna darai wadanda shugabanni suna karba kastan ga abubuwa alal du'afa ga masu rauni ana aza musu haraji suna karba kada ku yi haka nan wa tasudduna an sabila kuma kada ku zauna kuna kana mutane daga hanyar Allah kuna hana su sauraren wa'azi don su kiriyu min ko man amana bihi wanda ya imani da shi ku ce abin nan ko bitaw bitawaqqudikum iyyahu bil wa duk wanda ya saurara za ku kashe shi kada ku yi haka nan wata buguna wajen kuna neman hanyar ubangiji ta zan karkatatta ku bari yin haka nan wazkuru id kuntum qalilan ku tuna lokacin da da yan ku yan kadan ne fa kuma Allah ya yawaita kun kai yawa wanzuru kaifa kana akibatul musidin ku biyar da karshen masu banna ya zamo qablakum gabanin ku bi takadhibihim rusulahum saboda sun kare ta manzannin su ai akhir amrin ku dibi karshen al'amarin su halaka kada ku yi haka nan ya same ku kun gane to wannan duk cikin gargadin sa ne eh wa in kana ta'ifatin minkum wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadhi bihi wa ta'ifatun lam yu'minu فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين وإن كانت آية منكم كما إن أنصاب وتجمع دقا jama'a آمنوا سن إيماني بالذي أرسلت به دا أبين دا أنك أكوني da abinda واتو إن أكوي واسو ودن سن إيماني akwai wasu daga cikinku waɗanda sun kai imani da abin da an ka aiko ne wa ta'ifatan lam yu'minu bi sannan kuma akwai wasu jama'a wanda ba su yi imani ba wato ko da yake kun rabu kashi biyu to fasbiru ku yi hankuri hata ya kuma Allah baina ha Allah shi hukunci tsakanin mu wa kun da tsakanin ku mu da mun kai imani da waɗanda ba su yi imani ba ku yi haƙuri Allah shi hukunci tsakanin mu bi in ja'il muhiki shine Allah ya tsara da mai gaskiya wa ihlakil mubtil shi halakar da mai balla wa huwa khairul hakimin Allah shine mai yace masu yin hukunci ta wacce gaba قال الملأ الذين استكبروا من قومي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين ƙasar maka kun 'yan mutane sun ka ta yanka buɗe kayansu ana buɗa don a ga wani bai ta da ƙwaya ba Ah, amma ba a ce a kawo wani abu Eh, eh don a tabbatar da ba mai sa abin nan bane ba in aka kai wani abu wanda ban sani ba ko kwaya ne ko ba kwaya bane sai a je ci mu gani eh eh ya zan an hana shiga da shi sai ya kwace ana bari shiga ya sa mutane ah, banna cikin kasa ai ko aka musulunci in wanda ya taho da banna sai a amshi a halaka Eh, kamar mutum ya ɗauko ya taho da ganguna ko abin nan sai a amsa ko ne wata wannan ba shi ke sa arziki ba arziki Allah shi kawo muna ruwa ya hiddan muna ya sa muna albarka ga kasa ko ba shi ba to in mun kai wayon mu sai ya nuna ya ce to ku yi wayon قال الملأ الذين تكبروا من min qawmi sai wadan shugabanni wadanda sun kai girma da girman kai daga cikin mutanensa min qawmi daga cikin mutanensa wadanda sun kai girman kai daga bari imani kun ga kullun shugabanni su ne ke hanawa sai suka ce la jannaka ya shu'aibu lalle za mu hidda kai za mu kore ka ya shu'aibu daga kasan mu walladina amanu maka da wadan sun kai imani daga tare da kai za mu hidda ku min karetin da garin mu aw la ta'uduna fi millatina ko ko lalle sai kun komo cikin aqidan mu wato dini na addinin mu wa hu fil khitabi al jam'u wan kace abinan muhimmin latina wato koda kun komo cikin addinin mu ma ba mu yarda ba sai kun komo ga yadda aqida mu take ma domin yana yiwa addini guda amma aqida daban-daban a dan uwan su ne eh, amma ya saba musu ya ce tila wato kenan aqidan mu ta eh, ta diba kayan mutane aqidan mu ta abin ragewa daga abin ma'auni da zakka kun hanta ko kala awala kunna kari yadda wato tilas ne za ku mayar da mu cikin aqida ku da mun zan ba musu da ba musu komawa cikin aqida ku duk da kaza kuma shemu wato kenan sai dai kuma shemu da ƙarfi amma dai ba abin nan ba daidai ne ba to kowace alallahi kan taraina ala allahi kadiban in udna fi millatikum ba'da in najjana allahu minha وما يكون لنا أن نعود فيها إلا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين to sai da Shu'aibu ya ci gaba da bayani don haka ake ya iya magana ana cewa khadibul anbiya kadib taraina Allah kadiba mun kaka ƙarya kenan mun jingina ga Allah in kunna fi millatikum har in mun koma cikin aqida kun mun ce mun zan daidai da ku wato mun faɗi abin da ba gaskiya ba domin imani in ya shiga cikin zuciya babu yadda za a yi ya fita har in mun ce muna cikin ku to ƙarya mun ka faɗa kenan mun kaka ƙarya ga Allah kenan ba da idna jana Allah min ha bayan Allah ya tsar da mu daga wannan mugunya aqida shi bai cikin su amma ya ce Allah ya tsar da mu kenan bai halitta muna karkacewa irin taku ba Ah, wa ma yakunu lana ya halatta gare mu an nabu da fiya mu koma cikin irin aƙidar ku illa an yasha Allah rabbuna sai in Allah ya so ya bada mu wannan kenan sai ya mai da mu mutum bai tsare kansa ba sai in Allah ya tsare shi wasi rabbuna kullu shay'in ilma ubangijin mu ya yalwaci komi ga ilmi wato ya san komi ya san shi ah, ya san halin mu ya san halin ku Ah, alallahi tawakkalna ga Allah kuma mun ka dogara ko kun ce za ku cuce mu ba mu damu ba mun dogara ga Allah ya tsare mu rabbuna shine ubangijin mu wa sannan yace rabbana ta bainana ya ubangijin mu kai hukunci tsakanin mu bainal qawmina da tsakanin mutanen mu bil haqqi da gaskiya waɗanda ke son su halaka mu wa anta khairul fatihin kai ne mai cin masu yin hukunci ya ubangiji Allah ka tsare mu daga gare su to ci gaba وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون to shugabanni dai kullun su masu faɗa. wa qala al mala'u alladhina kafaru wadan shugabanni waɗanda sun kafirta daga cikin mutanensa suka ce ma abin nan sashen su sun ka komo suna shawara da kansu la in ittabatun shu'aiban lalle in kun bi shu'aibu innakum idan la khasun ku a lokacin nan kun zama masu sarauta kun komo ba kuna bin sa kenan ay tajahil tajahal mustankiruna wato masu musu sun bayyana bin raddin na cewa kada abi wasadid an an sabilla da hana mutane daga hanyar ubangiji wa hawalu sarfan nasu an sun ka nemi su karkatar da mutane kuma kada su saurara to menene eh yawon campaign suna suna yi suna hanawa to ci gaba fa'akhadathumur rajfatu fa'akhbahu bi darihim jathimin fa'akhadathumur rajfa da sun kal tsani wannan yayi tsani sai tsawa ta kama su abin nan ko kuma girgizar kasa ta kama su wa azbahu fi tarihin jazimin sun kawaye gari suna gungurfa ne cikin gidajensu makiti na suna masu zama la ta harkuna ba su motsi qala qatadatu wani malami da yake ce ma qatada ya ce ba atallahu shu'aiban ila ashabil aika Allah ya aiko shu'aib zuwa ga mutane biyu na farko ashabul aikati da an ka halaka su sannan ya tashi kuma an ka aike shi zuwa ga wasu ila ahli madiyana da mutanen madiyana wa amma ashabul aikati fa uhliku bil zulla an ka halaka su da abin nan inwa girgije mai zafi wa amma ahli madiyan su kuma mutanen madiyana fa ahadarhum tsawa girgiza kasa ta kama su ba da an sa habibin jibril bayan jibril ya musu tsawa sai hatan tsawa alaihi salam halaku sun ka mutu jami'an gaba dai kala abu abdullahi albajali sannan abu abdullahi albajali wato wanda ake cewa jamal kana abu jad wato wato abu jad wa hawaz wa hatai wa kalaman wa sa'afal wa qarachat muluku madiyana waɗannan suna kun san ga armin harufan abaja da ake koya ma yara abaja da hawaza hadaya mana na sa'afala wato suna sarakunan su ne kun gane kun sunayen shaitan ko sunayen abin don haka wato makaruhi ne a karantar da yara da wannan kun fahimta kun wa kana malikuhum fi yawmi dhulla ismuhu kalaman wato da an ka sako musu girgije ya abin da ya sako musu zafi tsoron na sarkinsu kalma a sunan shi walan ma halaka ratarhu ibnatuhu bi shirin sai ya shi ta yi mai marfiya da abin waka ban kiro ta ba to ci gaba allazina kazzabu shu'aiban كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين cikin littafin malam abdullahi na gwandu wanda ake ce ma abin na fara'idul jalila wanda na karantar da yara ƙur'ani, wata hukunce-hukuncen abin nan yana cewa wajaza an tu'allama subiyani abad ila ila alif ila ishirina ko ishirina ya halatta a karantar da yara harufa daga abaja da hawa za a ba ta har karshe zuwa ga abin nan yawan adadi 70 27 ne kun eh, fi abajada al-khulfu an yi khilafa shin ya halatta a karantar da su da abajada da hadaya su ma shaitan domin sunayen shaitan ne eh, eh, au muluki madina ko ku sarakunan madina kun ga kenan karantar da yare da farkon sunan shaitannu ba daidai ba ne eh shi ne da abin nan galibin malaman farko ai abin bokaye ne masu bugun kasa <laughs> to a bari fi abaja da khulfu su ma shaitani eh, awul khurufi aw muluki maryana to abin <laughs> mu ci gaba ah, ban kare ba ko ah, alladhina kadhabu shay'an ci gaba ko an karanta alladheena kadzabu shu'aib wadannan da sun ka karyatar da shu'aib sun ka karyata shu'aib ka ka allam ya gano fiya kamar dai ba su zauna cikin duniya ba kamar ba su zauna cikin gidajen nan nasu ba alladheena kadzabu shu'aib wadannan da na karyata shu'aib kanu humul khasin sun zan su ne masu hasara ba shu'aib da sa ba wannan takidin bi adatil mawsuli wa gairihi lirraddi alayhi don ai musu raddi fi qawlihi musabiq la nufuri jannakum min alna za mu hidda ku da kasamu a a ba ku za ku fitar ba za a fitar fa uki busa an kai musu azaba bi muqabilatihi da muqabala abinda sun kace ustusulu an ka ai ustusilu an ka sun tumbuke su bil marra lokaci guda wasaru ka annahum lam yuqimu bi qaryatin sun kazan kamar basu taba zama cikin garin su ba asalan gaba dai wa ukhruju ikhrajan la dukula ba'da an ka da su fitarwa wanda yake babu komowa wato bayan wannan fita abadan ha abada ishtadda alaihimul haru zahiye musu tsanani hatta kharaju sun kai ta daga gari wato cikin gari zafi ya tsani suka fita wa adallatun sabon sai sun kaga girgije ya musu inuwa fashta ma'uta ta sun taru karkashin eh, girgijen don su samu inuwa wa zalika yawmud dhalla sun masaha alaihim jibril daga nan sai jibril ya musu tsawa fara fad bihim al raqan kasa ta yi girgiza da su ba ma tusan nan an kasko musu wannan zafi ta ci gaba fatawalli anhum wa qala ya qaumi laqad bilagtukum risalati kayfa asi ala qaumin kafirin to kun gani inda mutanen ka ne an kai musu azaba ba daɗi zakaji ji ba ko da sun zama ƙiyanka don haka wata Shu'aibu ya nuna bakin ciki wa tawalla anhum ya kauda kai daga gare su wato shu'aibu ya kauda kai daga gare su wa qala sai ya ce ya qaum ya ku mutane na bayan sun mutu laqad ablagatukum risalati rabbi na isuwa muku abubuwan manzancin ubangiji na wa nasatu lakum kuma na yi muku nasiha na faɗa muku gaskiya wadda za ta amfane ku kuma ku saurara ni gare ni minu bi ba ku imani gare ni ba amma kuma ya kamata in dora batar rai ga muyagun mutane ba kai fa sa ya ta yi bakin ciki ala kamun kafirin bisa ga mutane kafirai bai kamata ma yin bakin ciki ba Allah halaka su wadan isbaham bi ma'ana nabi wa qala lakum wa qala wa qala alqawl fi ma yadhharu ta'assufan wato ya faɗi wannan maganan nan don ya nuna bakin ciki wa qissatu shu'aib tabdu anna qaumahu arqa min qabmin mimman qablan wannan kuma labarin sa ya nuna kenan mutanen sa sun yi sauran mutane ci gaba domin kun ga abubuwan da fatauci suke yi islam ta katasir ala talabil imani min domin wato manzancin shi bai tsaya ga neman imani dai ba ya kai har kasuwa kun da ko bal fiha shay'un min al-mu'amalat akwai mu'amaloli ciki saboda haka mutanen sun yi ci gaba ci gaba a nan kamar yadda ta ba a cin mutunci kun fahimta kun to ci gaba وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون to ba da an atammal kisasa bayan cik ya cika waɗannan kisoshi biyar addalata ala munzari na waɗanda ke nuna wacce waɗanda ake wa gargadi ibu su saurara ba ilal inzar zuwa gargadi walam munzari ne ba su yi tsa'a ga masu gargadi ba a na ahlak wato halaka sai ta maye musu wadda mara da halaka aqaba bi taqibatin tadullu ala umumil hukmi fi kulli asarin wahinin to wannan ba gare su ga ba ga wadancan na farko ya tsaya ba wato ga taqibin da ke nuna war duk wanda an kawa gargadi ya to irin wannan na nan ta gare shi don haka yace wa ma arsalna fi qaryatin min min nabiyyin ba mu aiki wani manzo ba cikin wani gari wa kadzabu sun su mutanen garin sun ka karyata shi illa akhalna ala ce mun kama mutanen garin nan bil basa'i da wahala wato shiddatul faqa tsananin talauci wadda ra'i da cuta manyan rashin lafiya da yarda yadarrahum ko za su kankan da kai su yi imani wato sai mun wahal da su don su yi imani thumma baddalna thumma baddalna makana sayyi'ati alhasanata hatta afaw wa qalu قد مس آباءنا الضراء والسراء قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون um, um, um, babu wani annabi wanda mun ka aika zuwa ga mutane face mun yi musu azaba azaban nan ba ta tumbukewa ba wato ana sa musu rashin lafiya da talauci don su yi imani sun mabaddana sannan mu musanya makana sayyati wato matsayin azaba mu ba su alhasana abu mai kyawu wato in mu yi musu azaba sai mu mai suwa in mun dauke ruwa mu mai da ruwa hatta a fauhasu yawa wa qalu su ce kad masu aba anar da rawa su rawace kai wannan ai ba don mun kine an ka an ka kai muna ruwa kwanakin baya ba shekarun baya ba ai wato waɗanda an gabanin mu haka sun ka gada wata rana ai musu ruwa wata rana ba ai musu ruwa wato cuta da tsanani ya taba shafa mu kama masana kamar yadda shahe mu wa hadha adatu dari wannan al'adar zamani ce walaysa li uqubati min Allah ba waya don azaba ne daga Allah ba fa kunu ala ma antum alai saboda ku ci gaba da fannanku ku ci gaba da abin da kuke kan ku canza wato kenan gargadi na cewa ba wai kin imani ya kawo su haka nan ba to fa hadnahum bugatan in sun kai ga wannan hali sai Allah ce sai mun ka kama su bisa ga alke wa da ya yashurun ba sani ba ba san lokacin da wannan azaba ke zakkuwa ba wato ayi a sassabta ayi a sassabta sai su kun su ci gaba da cewa kai kada mu damu don ba don wannan ya azaba ai abinda an ka saba ne ne ne yake wa, kun gane ko to sannan kada mu damu don ba don wannan ya azan karshe halaka ta zuwa ba to ci gaba eh, sannan kada mu damu don ba don wannan ya azan eh, faja'ata سيدنا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون walau anna alqura lai dai mutanen alqaryu waɗanda mun ka aika manzanni zuwa gare su da sun yi imani da Allah sun yi imani da manzanni wata kulkuma da sun kai tsoron sun ka kare kansu daga kafirci da zunubi la fatahna alaihim barakatun minas sama'i da mun bude musu albarkoki daga sama ruwan sama da wadata wal ardi da kasa bin nabati da tsiri walakin kadzabu amma sun kare ta manzanni wa akhazna sai mun ka kara su wato ai kauna mun kai musu azaba bima kanu kasubun da abin da suka suna yi na zunubi da suna tarawa na zunubi afa min ahlul qura afa amina ahlul qura an yadiyahum suna bayata wa hum na'imun hawa amin ahlul qura ya ce ba suna shi mutanen alqariyu sun amince an ya ce ba su na duhan wahum abu, wato azabun ba za ta zo musu ba da rana wato na nahara wahum yal'abuna suna cikin wasa sun amince azaba ba za ta zo musu da rana lokacin da suke wasa ba mushtagiluna billahi lokacin da sun ka shagala da wasa alladhi yulhihim wanda ke shagaltar da su an zikrillah daga ambaton Allah wa anil inzari min kuma ya shagaltar da su daga karbar gargadi daga Allah wa مثل ah, ma ga kira misalin abinda an ka ambata ne fi awwal sura ta farkon sura da an ka cewa kan min halaka na ha ba su na bayatan wa hum qa'ilu an dan wuce wannan idan mun ka da ta sai inda bakwai da aka eh na afa amin al qurashi mutanen qarya masu qaryatawa sun abince an ya ba mun na azaba mu ta zo musu bayatan da dare wa hum na'imuna suna masu bacci sun amince am ya ce ah, أو أو أمن أو من أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أو أمن أهل القرى كوكو متانا القرية واتو القريو سن أمن تي أن يأتيهم بأسنا عذاب متزوم سلحا لوكتين هانتي واتو دلانا وهم يلعبون سنة كم واسا نهارا ne Eh, yal'abuna wa kum suna cikin wasa mushtagiluna billahi sun shagala da wasa alladhi yi, wanda ke shagaltar da su an zikri da ambaton Allah wa an ingari min ko kuma gargadi daga Allah wa hadha matalu ma zik mislu ma zikra wannan ya kama da abinda an ka ambata cikin farkon sura da an ka ce wa kan min qaratin alakana fa ja'a basuna bayatan wa kum qaim da yawa gari mun ka halaka ta mun ka halaka garin ko mun ka halaka mutanen garin azabar mu ta zo musu da safe da dare ko kuma lokacin da suke abin nan kailula da cikin rana afa amina afa aminu makrallah فلا ya illa afa aminu makar shin su masu kin karɓar wa'azi sun amince ma makirkin ubangiji istidirajin da yake musu domin Allah ba shi makirci sai dai istidiraji ya kyale ka kamar ba zai kama ka ba hu iyahun wato istidirajin da yake musu bin ni'ima ya ba su ni'ima wa akhadhihim bagatan bayan kanan shi kama su bisa ga aske sun amince fala ya mana makalla ba wanda ke amince wa istidirajin da Allah ke yi illa alqamul khasbun sai mutane masu asara waɗanda ke ganin wadatar da suke kamar ba za ta gushe ba har abada Allah ya tsare mu amin أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون lam ya lil ladina yarsuna shin bai bayyana ba ga waɗanda ke gadon ƙasa yarsuna al wadanda ke gadon kasa suna zama ciki bai shiryar da su min ba da aliya bayan na farko sun tafi sun tawakkal zauna wannan bai shiryar da su Allah na sha'u da mun so a sannan mun kama su da azaba bayan da sun tafi sun harkar da na farko suna ka kawo ku shin tunanin na farko bai shiryar da ku kuma ana iya tumbuke ku ba hmm? kama a saman mun kaudan kamar yadda mun halakar da waɗanda a gabanin su wannan bai isa ba wa na nadba ala qulubihim sai Allah ya ce to waɗannan da sun kai karɓar imani mu kuma sai mun ka ci gaba muna wa zukatansu muna hana wasu abin nan muna shahe hasken da a ciki wahun la guna ba su sauraron al-mawdatu wa azisa ma saboda ka yan sun ji wa azima sai su kaddaushi kai su yi ta gudu watilka tilka sunnatu la wannan shine sunna ubangiji fil ibtida'i ko fil ibtila'i bid dara'i ya rabi mutane da cuta wa sarai da sauki wani lokaci tsanani lokaci sauki wal ba sai da tsanin yaki wannan amma ko da ni'ima wa ihlaki eh, man aba a tadabbur sannan karshe a halaka wanda yake sai da tsanin yaki wannan amma ko kula wata tawalla al imani kauda kai daga imani a halaka shi أريا نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين to tilkal qura wadancan dai garuruwa wadanda muka ambata na qussu alaika min anba'i Allah ya ce ma annabi muna baka labari daga muna fada ma daga aburran su wato labarin mutanen su ta tasalla don ka ɗebe bakin ciki domin mutanen ma su ma sun yi kama da mutanen su wal yahdhar qawmar kuma dautanan ka su ji tsoron an yusibahum mithla ma asaba hadil alqura kada abin da ya sami waɗannan garuruwa same su don su ji tsoro wala qad ja'atuhum rusulukum fa atamma manzanin su su waɗancan alqariyu na farko sun zo musu bil bayyinati da hujjoji bayyananu ma kanu yu'minu amma sun ki imani ba san suna imani ba inda maji'ihim go lokacin zakko annabawa bima kadzabu min qawli don karyatawa wadda sun kai gabanin wannan domin in mutum ya karyata gaskiya ya san gaskiya ce ya karyata to Allah na hana masa tsaron abin nan karyan halin shi ko kuma shi gaskata ta kuma ta ko saboda ka istamaru ala mutum sun ka doge kafirci kazalika tabi kamar yadda an ka shafe hasken zuciyarsu yadda ba Allah wa qulubil kafirin haka Allah ke shafe wa haske ga zakatan kafirai wannan sun ka san gaskiya sun ka kyarda da ita to sai Allah kuma ya hana musu imani da ita ku gane ku Allah ya tsare nan sun ka san gaskiya sun ka kyardara da da ita to sai Allah kuma ya hana musu imani وإن وجدنا أكثرهم لفاهمين وما وجدنا لأكثرهم أكثرهم samu alkawali ga mahi yawan su ba mahi yawa wanda ya imanin zai cika alkawalin cewa yana bauta ma Allah to alkawali ba to wa in ko wa in wajanna aktarahum lalle mun mun sami mahi yawan su la fasikin masu yawan fasici wato ba mu sami mahi yawan suna da wani alkawali wannan dun karke ba yawa su duka wato fasikai ne masu ita daga hanya to ci gaba wato To bayan waɗancan kisoshi biyar waɗanda sun ka ba da bayanin a ah, fan ƙarya da gaskiya bayyane sai kuma ya zo da wannan kissa ba da an zakara kisa salambiya ya bayan ambaci kisocin annabawa biyar da allati a'lanan muharabat batil muwajahatan wadda take ta nuna Ya bayan ambaci kisocin annabawa biyar da allati a'lanan muharabat batil muwajahatan wadda take ta nuna ke fadada bayyane ja abi ta musa sannan ya tawo da kisa musa ita ce kisa tidda Wata Musa da Fir'auna ma qaumi kuma tare da mutane eh, Musa da mutanensa bani Isra'ila لأنها تجمع بين المحاربة مواجهة وسرا tana tarawa tsakanin fada da addini ne bayyane ko fada da addini boye yace summa Ba ba'athna min ba'in bayan waɗancan annabawa da sun ka bata mun ka aiko Musa ay ar-rusul na wa kana tartibuhum fi surati ala tartibihim at-tarihi wato yadda an ka tsara su ga sura kamar in guri na kana min ya fara ambatan no sannan bayan nuhu ya ambaci ad bayan ad ya ambaci abin nan eh, tamud wato salih ah, sannan bayan haka na ya ambaci ya ambaci shu'aib kun ga wato kenan ga tartibin zamani haka suke wa Musa ishtama ma Shu'aib amma Musa da Shu'aib sun yi zamani guda wato kama amma wato abin nan Shu'aib a gaba shi ya fi shekaru kama fi suratin gair hadi kama yadda yake cikin wata sura wadda ba wannan ba walam yadhkur zalika huna li adami munasabati bai ambaci haduwar su ba domin babu munasaba ta nuna wasu eh? hadu eh bai zama annabi ba amma wato ba dai son haɗu ba to a nan ba magana ba maganar haɗuwar su ake abin nan ba ko labarin Musa ba haɗi haihuwar shi ba haɗi ko ba sai dai haɗuwar shi da Fir'auna kawai an fa abin yana annabi domin don a nuna faɗa da ƙarya da gaskiya suna faɗa yace ka karanta musu wato mun ka aiki Musa bi ayatina da ayoyin mu tara ila fir'auna wa mala'ihi da shi da sa manya wato majalisar shi ta du'afa tabi'una lishurafa domin masu yara ko talakawa suna bin shugabanni lidhalika gallaba shurafa alaihim don haka yin rinjayar da shugabanni akan talakawa bai ce ga mutanensu duka ba wa wa mala'ihi wato kenan abokan shawarar shi fa zalamu biha wato aka aika Musa zuwa ga Fir'auna da shi da majalisar shi suka yi zalunci game da ayoyin nan waɗanda aka aiki Musa da su fanzur kai wa kana aqibatul muslimin biyar da ƙarshen masu banna take karewa wato waɗanda ke banna bil da kahirci min ilakin ƙarshen su wato na halaka su wala yabda usiyaqu huna qissata Musa min awwala bai fara tun haihuwar shi ba li'annal munasabata hiya munasabatin nazari domin nan abin da ake so a nuna gargadi da ki wata haƙoƙi ha sannan da tabbatar da abin nan gargadin inna ma wato gargadin shi ko inna ma yabda'uha min khilqati risalati do inda ya zama zo ta'ajilan bil garali kuma ba ce sai an faɗi labarin sa ba don a yi gaugawa da faɗin abin da ake so Allah alladhi yastaqu ma siyaqi surati wanda yake yana tsaruwa tare da tsarin sura wa munasabata ko kuma dangantaka sura wa ba da an zaka zakar alƙisata mujmalatan ba an aiki an ce an aiko musa zuwa fir'auna da zuwa ga fir'auna da shi da mutanensa ba da ayoyi tara wato kamar sun kaki wato an faɗe ta kenan dunkule duk ƙisar da za mu haɗa an faɗe ta dunkule amma nan gaba kuma zai faɗe ta mufassalatan ya bayyana wa muqatta'atan ila mashahida hayya amma kuma sai an kamar shi ta kwaikwaikwaikwai kamar na sinima Eh, saboda haka wato za ku ga abin nan ana faɗin ta daki daki eh, abin nan hayya wato abin nan kwaikwaikwaikwai mai rai ta muji bil harkati kamar suna motsi da motsi wa bil hiwari sannan da maganganu tsakani wata ta hallalu har tauji ila ila makamin al bayan haka nan an gama wata an ka gama wani kwaikwai to ku ba za ku gyara wannan muhimmi ne kwarai